yau ga wata nasara babba guda ɗaya da ta sake iske mu cewa kotu ta ba da umarni cewa shugaban karamar hukumar gwale ikoma ofis ɗinsa ya ci gaba da aiwatar wa al'ummar karamar hukumar gwale abubuwan da suka zaɓe shi a kai wannan abun kuma yana da kyau 'yan kwankwasiya su zauna su yi karatun ta nutsu na farko dai duk abin da suke roƙa Allah yi mana na rashin jin daɗi yanzu su ike yi wa duk abin da suke so Allah yi musu na jin daɗi mu ike yi wa wannan kadai ya isa masu hanci su koma gefe su yi karatun ta nutsu su gane wai ina gizo yake sakar me yake faruwa ne da wannan shi yake haska mana cewa gawuna na nan kan hanya ya taho da izinin Allah domin gashi kotu ta yi umarni a mai da shugaban karamar hukuma kotu za ta yi umarni daga ƙarshe Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya zama shine zababben gwamnan jihar Kano domin shi mutanen Kano suka zaba su kuma wayannan kansiloli da suka bijirewa wa umarni ko kuma suka yi butulci ga waɗanda suka yi musu hanyar da suka zama abin da suka zama to yau gashi ba a yi nisa ba kun tsinci talatar ku a laraba na ga yadda za ku haɗa ido da shugaban karamar hukuma na ga yanin abin da za ku zo masa da shi na san cewa ko kuna son wani abu ko kuma wani abu kana mai girma kali isa isu ubangiji Allah ya taya ka riko Allah ya ƙara baka nasara fiye da nasarar da ka samu a gaban mutanen nan